لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير waɗanda suke cewa almasihu isa ɗan maryam allah ne sun kafirta ka faɗa masu ya kai wannan manzo waye yake da ikon ya hana Allah ya halakar da almasihu Isa ɗan Maryam, kuma ya halakar da mahaifiyarsa, ya halakar da duk waɗanda suke bayan ƙasa idan ya yi nufin halaka su ɗin, idan babu wanda zai iya hana shi aikata haka, to wannan ya nuna babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah, kuma kowa da kowa, Isa ɗan Maryam da mahaifiyarsa da sauran halitta dukkansu halittar Allah ne. Allah ne yake da mulkin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu, yana halittar abin da ya ga dama daga cikinsu akwai Isa ɗan Maryam, bawansa ne, manzansa ne, kuma Allah mai iko ne akan dukkan komai.